maza da mata masu mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wani shiri na muhawarar studio kalangu ta hanyar radio 52 da akwati mai hoto guda bakwai masu hulɗa da studio kalangu a faɗin kasar niger a zandar kuna sauraron wannan shirin ta kafafen radio gaskiya mita 89.5 da radio shukura mita 105.5 a yau za mu tattauna kan amfanin jagwal kan ci gaban mata ta jiha da kuma cikas kan sana'ar jagwal a afirka ta yamma musamman kasashen gwarawa ana samun mata da al'adu na kasuwanci da ayyuka iri-iri amma a yankin sahel musamman ma bangaren niger mata a gida aka san su da kula da mai gida da yara sai dai nan da 'yan shekaru ƙasa da shekara 35 ana ganin mata a harkar saye da saidawa da ayyuka daban-daban a nan zandar akwai kasuwar 'yan jagol wadda ake samun kayayyaki cikin sauki kuma ana canji daga gwanjo zuwa sabo da dai sauransu shin wani irin tsari ne mata suka yi tsakaninsu don bunƙasa jagwal a zandar a halin yanzu suna neman su janye hada-hadar kasuwanci wajensu ina dalili ta yaya sana'ar jagwal take kawo gudunmuwa kan ci gaban jiha wasu matsaloli 'yan jagwal suke cin karo da su don mu tattauna mun gayyato hajiya tiliya magatakarda ta kungiyar 'yan jagwal na nan da magaram da hajiya umma abani yar farar hula mai gwagwarmaya kan mata da yara da kuma dr abdulmajid usaini masanin zamantakewar dan adam malamin makaranta ta asibiti da jiya ni da zan jagoranci shirin sunana mustapha mamman sani wakili ne na studio kalangu a zander. bincike da dama a baya-bayan nan suna nuna amfanin sana'o'i mata kan ɗaukan wani ɓangare daga nauyin karatun yara da abincinsu da kiwon lafiya hajiya tiliya dami-dami ake samu a nan kasuwar jagwal ta nan da magana a gidan shagwal babu abin da dai a yanzu zan ce maka ba a samu komi lafilifar ana samun shi kamar bangaren kayan armi mhm. kayan ɗaki kayan valis dukka dai abin da ka sani na ya shahi na armi in kana so a da daddare ma ka zo ka haɗa kan arman ɗiyarka in valis kake so inda da daddare ma ka zo he ka haɗa shi akwai ana eh kaga da a yanda ake rayuwa in aka zo sayan ko wata atamma ko wani kaya kahin a rushe kasuwa zancen dama niki mm-hmm. kahin a rushe kasuwa mm-hmm. ta dole ba inda za a je in kasuwa ta riye da an riye kasuwa babu wani shago inda za a je a sayi wani kaya dole sai gidan jagwal a yanzu ne ma da aka yi rushe kasuwa aka samu butik butik wanda kwai da daddare ake ma zuwa kenan a saya shine ma aka samu dan ci gaba me da babu wannan ci gaba da an riye kasuwa sai gobe dr abdulmajid wani irin nau'in mata suke shiga jagwal nan da magana to gaskiya dangance da wannan kasuwa ta mata masu shagwal e, eh, bincike da muka yi don ya nuna cewa kana iya samun e, mata eh, iri-iri akwai mata kamar wanda suke masu aure akwai mata wanda ba su da aure kana samun mateki ma wanda kamar suke wanda suka rasa mazansu mm-hmm. to kenan kuma hallo kana samun mata wanda sun yi kamar shekara saba'in kuma kana samun hallo masu eh, ma'aikace mashi masu shekara arba'in har ƙasa da haka nan ma kana samu kenan shi ita dai wannan kasuwa ta haɗa dukkan mata eh, nau'ika na mata wanda kuma duka anan suna gamuwa tsakaninsu eh, suna wannan sana'a ta shagwal kuma kowa ya kenan sai dai kuma kowa hallo ya danganta da irin ƙarfin rayuwar shi tunda kowa kenan kamar da shallin shi yake aiki ko da ke ma kuma akwai matan da kuma suka masu suke dokan kaya a wurin wasu mm. suna saidawa kenan abin kamar hawa hawa ne mm-hmm. tsakanin matakin da suke eh, sana'a wannan ta shagwal mm. hajiya umma wace fasara mutane suke ma neman ci da kai na mata to gaskiya eh, abu ne wanda mu a nan mu mm. an yarda da shi an amince da shi mm-hmm. tunda in ka gani a da lokacin da aka fara shi matan sai a ƙi ƙilga su 'yan mm-hmm. jagwal to amma yanzu in ka tahi gaskiya baka iya kirga su ba san ma ko su nawa ne mm. talman abin ya janyo mutane mm-hmm. kaga inda ka ce al'umman mu ta da magaran ba tare da wannan ba da tuna an manta da yan jakwalma mm-hmm. to da yake akwai siye da saidawa a duk lokacin da kake so ka iya zuwa ka samu abin da kake nema mm-hmm. <coughs> kenan eh, al'umman mu ta yarda da wannan mm. ta goya baya ga mata su yi wannan mm. tunda neman abinci <coughs> neman kasuwanci abu ne da ya fara na mata ba tun yau ba mm. muka duba tun a tarihi mm. lokacin annabi musallala alaihi salama mm-hmm. matar shi khadija mm. ai kasuwa ce mm-hmm. matar shi ta hwari yar kasuwa ce ta yi kasuwanci har ta sa shi cikin kasuwancin ma yana zuwa yana abun gakin mata na kasuwancin ta to kaga kenan a da wannan kasuwancin har ta taimaki ma addini a cikin yaƙi da yawa ta kawo ƙoƙarinta to kaga ko kenan abin kasuwanci na mata abu ne da ya ɗauko tarihi tun zamanin annabawa kuma yanzu ma mu a nan kin mata an yarda su yi kasuwancin sai dai akwai abubuwan da ake son su kiyaye aljagwal me yasa ki kika shiga jagwal na shiga jagwal ne don in biya bukatuna da na yan uwana da na ɗiyana kuma da gudunmuwa da na samu daga wajen mijina saboda da zan fara na tambaye shi mm. in je in yi sai ce mini babu matsala mm. rada biki aiki kina iya tahiya ki mm. rada kike aiki ki zaman ki na ce mishi babu matsala amma na shige shi ne ba ina zaune ba a gidan shi ma na tashi na shiga da hwari na yi hushi ya na tahi gida da na yi hushi na tahi gida ya na ga ina zamuna wa zai rinka bani na kashiya Ya na ke tahowa nan in na zo na wani da maricen in koma da na zo zan koma ya na ga na samu karuwa kahin da zan koma ma na sauya kayan ɗaki na na sauya suturori na ya na ga dai akwai karuwa a ciki tunda ni da na hwari shagwal bane da sanki militawa sanki mil ban shi ba da ita can mm. in an kane na mutane mu ɗauka mu kai mu sai da riba da muka samu mu kulle in mun samu mu zuba adashi mm. in ya tari ya zama namu mun samu mm-hmm. he mi abin da muka gada ma mm. da haka nan ne aka yi arife to da na komo gidan shi he naga ina zama he naga abin ba haka bane in mm. ce mishi baka iya bari na rinka zuwa gidan jagwal ina wuni ya ce rinka zuwa amma da biki aiki tunda ina da wani gidana ya ce da biki aiki dai jur je rada take aiki ki zamna na ce babu matsala sai nike zuwa to in zan zo in nayi same same na in so yan kaji na biyu ko yan zabi na biyu in na zo sai in soye in yi miya in <laughs> dan kirshi na da samu in so <laughs> in so yi soye abinda dai bai bada ba in ya tardo sai ya tardo an yi ba a ka sabili babu mai kawo babu in wata ya mutu abinda ya dauko ya meka maka babu zancen bai isa ba ko ka a'a ya sai abin da ya kamata saura kuma Allah ya kawo daga haka dai ma har aikin nauma ya inshe can radda yarkin da ya kamata in komo gida in komo kuma yarkin da ya kamata in koma in su da su ta haka nan ne dai abdulmajid doktor wace irin gudunmuwa mace take iya kawowa akan ci gaban tattalin arziki ci gaba da mace take iya kawowa dangance tattalin arziki ta farko Eh, gudunmuwar take iya kayowa shine kenan da harko ga kanta da bor da kanta da kuma yallanta da yan uwanta kamar yadda hajiya ta leta kwaɗi a yanzu mhm. tana mace in tana yin wannan shakul yadda kenan kamar take samun gudunmuwa sosai mhm. ta taimaka cikin gida ta ɓangaren kiwon lahiya mhm. ta ɓangaren ciyarwa ta ɓangaren kuma eh, tarbiyya ta 'ya'yanta to ka gani sannan kuma eh, wannan kasuwanci da suke na shagwal suna biyan haraji na ƙasa a cikin shi kenan kuma ita kanta ma gunduma tana samun wani abu a ciki a wurinsu tunda eh, eh, duk wani abin da suke badawa kenan shi ma kenan ya tashi kenan cikin eh, baja na gwamnati to kaga dukkan wannan kenan kenan kaga kenan babban gudunmuwa ce suke kawowa ga ƙasa ga unguwa kuma ga kansu kuma mace in zamanto kenan kamar tana irin wannan activity economic irin wannan jagwal kaga kenan kamar yakan bada kenan kamar dama ga matan kansu kenan kamar su samu kyakkyawan inci tunda an aka ce inci na mace ba da ninka ma mace ta je ta yi abin ta dama ba ta sa'a ma doka ta kasa ba ko kuma doka ta ubangijin da ya halicce ta ba a tana samun inci ta fannin kenan wato kanta ta rike kanta ta taimaka ma kanta mm. ko da zaman to kenan wato shi mai gida in bai da shi kenan kai kenan eh, mace tana iya taimakawa a cikin gida mm. kenan wasu hajoji na cikin gida kenan tana iya kama ta taimaka mm. ka wurin kenan babban gudunmuwa ce mai kwari wadda kenan mata suke iya kawa cikin eh, al'umma dangance da wannan aiki na Hajiya Umar tambayi da ce wace irin rawa mace take iya takawa kan cigaban tattalin arzikin jiha. Gaskiya eh, mace tana kawo gudunmuwa babba tunda na farko ta ishi ba ta tsayawa kullum ta ce sai an bani ba tana zama ta mika hannu tana jiran an ta ba mm. kenan da sha tana iya ma kanta wani abu ita da mm. kanta mai gida in ya kawo in bai kawo ba ma rihin asiri tana iya ta yi ma yaranta ba cikin sai ta jiraye shi ba ko kuma sai an wani bata lokaci kuma yan uwa ma in tana da abin yi su ma tana iya taimaka ma yan uwanta kamar yadda na tambayi da azitiliya na ce kuna biyan tax sai suna biya meri tana zawa to kaga wannan tax ma da suke biya kenan gari ma ya karu meri ta kari da su kuma ta ce suna biyan patent kaga kenan wannan ma da suke biya na, na kenan wannan ma ƙasa ta karu da su kenan kaga gudunmuwa ce wadda ba karama ba wadda mata wannan masu yin kasuwancin gaskiya suke kawowa tunda a ciki ma akwai diyawa wanda hatta da lakwalkin ɗiyansu ma suna kawo gudunmuwa na biyan lakwalkin ɗiyansu ko da lakwalkin gwamnati ce ma in ka ba yaro kuɗin recreation ka huta da baban shi ka taimaka ma baban shi ai ka ga wani abu ne yau an ce a biya kudin kojis baban bai nan ta doka ta bada kenan shi ma babban gudunmuwa ce a cikin tattalin arziki ta kawo kenan ka ga gudunmuwa da gaskiya da mata in suna yin sana'a da suke kawowa ba karami ba ne ba hajiya tiliya ana cewa kuna sayan kayan sata domin ana ganin ku akai-akai cikin mota 'yan sanda ya lamarin yake eh, ana saye amma sayan da ake cikin ba a sani ba ne in mutum ya sani ya zai ya saya kenan shine matsalar tamu me amma yanzu da muka yi haka mun samu kamar yar tamtamunawa da muka yi eh, in mutum ya kawo kaya in ba san shi ba ka a saya saboda in aka saya kai dai da aka ga kaya a wurinka kai ne barawo kenan in baka san shi bai saya ina barawo kai ne kenan in ka san shi in aka kama ka wurin wani na saya kenan ai kai ka huta shi za a sha to shine dai yan matsalar da ake samu eh kuma tsarin da kuka yi kamar shine na kawai ku yi kowa da kowa kawai a yi matsaya eh. guda ba a sayan kan eh, da ba a haka in kuma mutum ya zo ya ce a tsaya la dole bukata yake a matsayi ki he mu ce babu matsala hmm. kai mu gurin wanda muka sani hmm. gurin wani wanda ya sanka hmm. sai in ya sanka ya ce ya sanka babu matsala kenan muna iya siye in abin ya zo an neme mu ai wanda ka kai ka gwada mishi zami saboda na taɓa samun irin wannan kakin wanda har sai da muka justice wani ina gidana a zamne grand sarkita da wata sai aka kawo sarka ta or aka kawo a sai yaro ne sar mai ya kawo he suka ce bisa sai he ce a'a grand sarkin shi ta aiko shi suka shiga mota a daidaita suka ta har gidan macen ta ce eh ita ta turo shi kayanta ne kare za ta saya kenan kaga dole ana iya siye tunda an ga shaida to da aka saya ashe shi yaro ba nashi bane ita mace ba nata bane eh kuma ya shi cewa wasu ɗaya ubansu ɗaya wai ta ƙarfe mai gindi ta ce wai ita nata ne aka saya an kwana biyu kawai masu gaya suka hutu aka zo ni ban na ma da dai ni ba ni ba na saya ni gida aka kai mini me amma su wanda suke nan yaran su ya zo ya nuna su kuma polisai su za su dauka da aka ta aka mai da zance sai suka ce a ba haka nan ba muka ce dole haka ne suka ce wai la dole sai su wanda aka ga kai a wurin su su za su biya ni kuma ban nan da na zo sai aka gaya mini har an dora musu tara mace ta ce sarka ta wisan milci a lorke sarka ta ta ba ta kai ba ka ta san mil turwa san wani abu ne ma na sai ta ta ce kayan ta wisan mil ne aka ɗora musu tara ga abin da za su biya ga abin da za su biya na ce a'a shari'a ba ta yi ba a feshi suka ce a ba shari'a ba ce ba daidaita ne akai na ce to ba ta daidaita ba ni wannan shari'a ba ta yi ba kawai a maida ta justice ko a saki suka ce ka na ce wallahi ba sa biya suka ce dan mi an biya suka ba da lokaci da lokaci yayi ba a biya ba aka zo aka kama su a kai su feshi a karye su ni kuma da na tashi ban tsaya ba ko ina yi justice na je na hudu kunshi ji yadda aka yi aka yi kira feji aka ce dan me aka tsare wance da wance ya kumsar na feji ya ce ah bai sani ba to kun gani aina ma matsala ce hmm. sai aka zo aka yi bincike aka ce a to gashi gashi kawai a mai da shari'a justice hmm. daga can da karshe aka yi aka samu solution aka kama ita yarinya yadda ta yi in a prison wadda ta ce i kaya nata ne hmm. ita mai kata ce a kanta bisa miliyan shi kuma juji ya ce in kayan ki ka ɗari masu ba kayan sata ba suka saya in kayan ki miliyon ɗari yake ke kika ce naki ne kuma in kika zo kika sai da shi shika ya saidu kenan su ba ruwansu da wannan ke da kika yi ke zikki biya aka tsare ta ta yi in semen da aka biya ma ta ƙare in semen da ta yi dai semen aka sako ta to kenan kaga da aka saya kai tsaye da problem akan mu ne saboda ca za a yi mun sayi kayan wisan mil a turwasan mil ka gani ai haka kawai za a ce babu mahuta to dalilin muna kiyayewa ne mun mu sayan kaya a gurin wanda ba mu sani ba in kuma ka matsa sai ka kai mu gurin wanda ya sani mm. shine kawai dr abdulmajid wani kallo maza da mata wanda ba su cikin jagwal suke ma eh, sana'ar jagwal eh to eh ka san duk abin da ya zamanto kamar kowanne muhari yana da wahala mm-hmm. lokacin da aka fara wannan kasuwa ta shagwal lalle akwai matashe da dama kamar suke ma wannan kasuwa kamar mugun halare ke kamar mata ne ga sanin suke zaman kansu a cikin titi kuma suke rayuwa yadda suke so to ka gani amma kuma ga yanzu kamar ka ɗauki al'umma irin tamu wadda aksarin gidaje in ka ɗauka mazaje yau sun yi marabus tunda abin da yake na yauni da ta a kansu na kawo abinci da abin masarufi duka dai abu na rayuwa na gida aksar mazaje ba sa yi mm. to ya zamanto kenan waɗannan mataki da suke wannan kasuwa yawanci suna kare mutuncinsu mm-hmm. kuma eh, kamar da hajiya ta faɗi kaga kenan yanzu shi a matsinsa na matan arme suna kare haƙƙin armi a gida mm-hmm. sannan har kuma suna kasuwancinsu su mm. to kaga kenan wannan yasa kenan aksar mazaje kenan kuma ba su wannan bugun kalu da ake ma wannan kasuwanci mm. yanzu kenan ya fara ragewa to to kuma kasan shi da aksarin abubuwa me yake da suna kamar suke bata wasu kenan zaman to kenan kamar a cikin matan ana samun kenan kamar irin waɗannan gurɓatattu da su shigo kenan su ɓata eh, yanayin tahiyal to sai a kallon kowa da haka nan mm. to amma zaman to kenan ana samun kan kenan gashi yawan ka a cikin kasuwar shagul sanan matan armi wanda sun ji sun yi aikin haji suna ma ɗin su tarbiyya mai kyau ah, ah. to kaga alhamdulillah ka kenan akwai ci gaba ka kenan ba za a zancen kenan kamar wani mugun kallo ba ga wannan kasuwa ba mm. sai dai illa kamar ta hudi yanzu dan eh, kurakurai mm. shine kamar fadace fadace da ake yi da rashin fahimtar juna tsakanin eh, 'yan kasuwa. Hajiya tambayar ya ce kamar wani irin kallo maza da kuma mata wanda busa ciki suke ma kasuwar jagwal. Ya danganta wasu matan wasu mutanen gaskiya abin birge su yake yi su ga mace ta tashi tana neman na kanta wala abin birgewa ne ba ta yi zama zamana tana jiran komai sai an mata to wannan wasu suna sun amince da haka suna ma ba su karfin gwiwa sai haka to amma wasu sai suna ga Eh, su ba su yarda ba a ce mace ce eh, mai armi ta tahi can ta mm. wuni mm. ba ta san abin da gidan yake ciki ba mm. he da dare ta zo su akwai diya wanda ba su ma wannan suna ma wannan mummunan kallo wannan a kasuwancin na gidan shagwal to kenan kaga ya danganta kuma akwai maza wanda su ragwagi ne eh, kamar yadda doktor ya faɗi sun yi marabus to su na banza suke su fasilite. suna kwance hajiya ta je ta nemo ta kawo kawai ta yi su su wannan maraba daga sashe ne su suna son haka eh, amma wanda ya amsa sunan shi na namiji ne a gida ba kowanne ba ne zai yarda ta yi ta wuni sai dai a yi yarjejeniya in kayan kasuwar ne gare ki ki kai ki in wata zaki ma mai kama ta kula miki da shi na yarda ko kuma ki kawo kasuwancin naki a cikin gida tunda mun gani a cikin unguwoyi kaɗan kaɗan ana samun mata cikin gidansu suke yin shagulke ka iske eh, tsohon gado ne an hudo shi daga daki ko wani rido ko wani matula kake so ko wani tabarmi wani kayan gwadala wala kana samu a cikin wanda mazan su ba su yarda su ta yi can amma sun yarda a cikin gidan su yi mm. tun da rihin asirin su ne kama mini ne in kama ni kan miki keta ki ma karki mini keta hajiya tiliya wace riba kika ci tare da jagwal a yau alhamdulillah in gode ma Allah saboda na yi gidaje na yi motoci na je haji na kula da makarantun yara na to ai riba ta kare alhamdulillah hajiya umma za mu dawo kanku yin sana'ar yana da wani canji na faɗa a shi tsakanin mataye cikin zamantakewa na aure sosai yau ba ma cikin mataye ba ko cikin ka ɗauki 'yan uwa wanda yake da abin hannun shi yadda ake tsoron zuciye shi ko yadda ake tambaye shawarar shi ba kamar wanda kai in baka da komi ba ne mm. ko a cikin yan uwa ne sai a ɗauki decision in wanda bai da komi ne sai a ce ai ba ma sai an jira shi ba amma in za a ɗauki decision in mai abin hannun bai da a ce a'a ku dakata dai hawa ne su kamar dai shine ba ko da shine a wuta a gidan to kaga kenan ku a cikin ma zamantakewa matan haka nan ne ku da ma maza yanzu Allah dora muku kwadai kenan <laughs> yanzu abinda mace mai maski kawai a can ne kuke a can ne kuke tsakani da Allah inda dai za a muku dan rotin nan dan abu miya dage dage a dan soya abu ana tattalin ku kace wani yan jinjirai to ku a can ne kuka ba da gaskiya kawai a nan Allah Allah kuke ma turkin kwanakin su ya kare ku tahi ku tare a can madalla gidan jamiya to kaga hannu mai maski ai shine ake suda hmm. yanzu eh ma da shine ake lasa to gaskiya eh, akwai canji sosai mai akwai da matar da batta da gaskiya ba ɗaya ne ba tunda mazan adalcin da Allah ya ce in ya amince ku yi da yawan daga biyu ya faɗi har uku hudu amma sai ya ce in kun yi adalci to wannan in inkin ne ba ku nan ga duba shi kaɗai sai ku ce a Allah ce mi to amma ba ku faɗin kin da shin huɗa da Allah yi kahin ya ce ku yi sai ba ku kallon haka nan kenan kawai in dai akwai madan tana da hajja tana da kawai ku shi kenan to kamar ya kuke ganin hada a shi na mace wadda take da sana'a a tsakanin su mata na cikin gida kamar akwai wani canji sosai ma akwai canji don ita ce abin ga eh, leader sai abin da ta ce ita ce jagora mm. sai abin da ta ce in ta ce hori ma baki ne sai a ce baki kirin eh in kuma ta ce ba a yi ba kawai a'a to ku kiyaye wance tun da ta ce ba ta so ku bari a bari ko da abin da ke eh mm. kuma a lorke da ita da ita duka a gurin mijin normal duk su to amma sai ka gani da yake tana da abin hannunta ita take hudi aji ita ma kuma waccan da yake baiwa Allah tana samun wani dan abu kenan sai ta zama biyo ne mm. sai abin da waccan kin ta yi sai ka gani shine ake amma wasu ba wai cikin dan su nama ma ta ma aboki ya zama bane mm. a cikin kamar yarjejeniya ne mm. wance ke karhi ni dubara kin ga muna da yara yarinan namu in sun yi kirki na mu duka ne in sun lalace na mu duka ne to ke yanzu da kike gida baki komi ke ki kula da su ni kuma zan huta in nemo in yi dibara banna miki keta yaran mu ke ki kula da tarbiyyar su ni kuma in kula da abin da zamu kawo mu ruwa makan masu mm. akwai wanda suke yin haka nan na gani vraiment akwai masu masu yin haka nan dan ba kowace mace bace take da wannan mugun kishin mm. akwai masu tunani akwai masu duba gaba mm. gaskiya na gani akwai kamar ana iya samun mata wanda za su ja yan uwansu kishiyoyin su shiga jakwal suma. ana samu ana samun wanda in tana yin sana'a kaɗan kaɗan ita ma in ta gani sai ta ka gani ta janyo ta ke ma ta yi gwada kaza ke ma ta yi gwada naki sa'ai kaza kaza ga yanda ake yi ko in baki wannan ni a kaza na baki ke kuma kina aiki ke ɗora riba ki kina da wasu yan uwa ne a ƙauye ko kuma kina da a can yan ungoku suna so ke ma abin da kika dora kuma wannan kuma naki ne to da haka nan haka nan wasu ba su ma yan eh, kishiyoyin su keta sai ka gani sun koya musu har su ma sun samu nasu na kansu abdulmajid kamar me kuke hange game da jagon da wasu yan shekaru eh, abin da za a iya faɗi dangance da wannan tambaya shi wannan kasuwa in ka ɗauka tun da aka kirkira ta yau ta yi shekara talatin wannan kasuwa hmm. ko ma hima hmm. kenan inda kamar abu ne wanda zai koma baya da tun ya koma baya hmm. to kaga kenan kamar wannan kasuwa sai kara haɓaka take kenan illa kenan nan zuwa gaba kamar abin da zai kara taimaka ma wannan kasuwa ta kara ci gaba shine kamar aiki da zamani aiki da zamani tunda ka san ka doka yanzu ko kayayyaki da ake saidawa ai ka gani ma ake ce mishi da kayayyaki eh, da nan ake sarrafa su mhm. yanzu ka duka zai kamar mebel mhm. kaga anan mai nuje suke mebel anan a je a saya mhm. to zan duka yanzu akwai eh, famikin da in tashi arme yanzu kaya ake kai tsaye ake kuma dan kaya daga dubai to kaya kenan kamar shine kenan akwai aiki da zamani ka san wata sana'a ita take badda wata a cikin take zamani to kenan kamata kenan kamar waɗannan mata kenan kamar a waye masa kai basu kan kamar opportunity na zamani kamar a ce ga abu wanda yake kamar na zamani ya huto wanda kuma ya kamata kenan kuma a mai da ƙari kan shi to a cikin matan na alhamdulillah akwai matan wanda in ka lura kamar su suna ake da zamanin kenan kamar suna ganin a cikin kasuwanci mai gadahiya me aka hido ka a cikin kasuwa a yanzu a gane kamar wasu kayan kwali da in ka dokan zai ana kaya daga turki ana kaya daga indiya ana kawo kaya daga dubai ka gani banda ma kuma kayayyakin najeriya to ka kenan abin da ya shiga da sauki cikin kasuwa kenan mataki suna aiki da shi zanga ka kamar kasuwancin gulagulai na zinariya da sauransu kaga wannan abu ne wanda kaga kenan bai da lokaci kenan kullun zamanin shi ne to kaga duka waɗannan abubuwan suna taimaka ma wannan kasuwanci ya ƙara haɓaka ya ƙara ci gaba kenan shine eh, kamar yadda na kuɗi kamar illa abin da ya kamata kuɗin shine akwai buƙatar waye kai ga waɗannan mateki masu wannan sana'a. Hajiya Tiliya, kuna huta ƙetare da wasu ƙasashe da wasu ƙasashe kuke tahiya bisa kan harkar wannan ta kasuwancin jagwal. Ba ni ina zuwa Nigeria, ina zuwa Mali, Kotonu, Lome. Ya kamar kuke samun jari na sana'ar shagon eh, kamar misali mutum ya zo bai da jari ya ne ake ba kowa bai ke zawa da jarin shi kowa a nan ne yake samun shi in ka zo kai ba kada ka ɗauki na me akwai ka saida ka samu shikakka biyu shikakka uku gobe haka ji ba haka to ana yi kana samun adashe da duk sati zaka zuba yan jikakka kenan kaga ai taruwa za su yi a baka in an baka daga na ai kaga ka samu mhm. dan jari mm. ka fara tahiya gobe haka ji ba haka ai kaga yawa zai kenan a nan ne dan dai ni da na fara kasuwa ban zo ba da jari kuma akasari mahi yawa da yawa duka haka ne ba kowa ba ne zo in kaga wanda suka zo da jari ɗaya ne saboda in ka zo da jarin ma baka koyi ba kasuwa baka iya ba ma he ta yi kuɗin amma in ka zamana ka tsaka ka ga mi take ciya mi take ni ta ina zaka dosa ta ina zaka wara kenan ka gani ko jarin suka zo ba su baka wahala kawai tahiya za ka yi kamar kuna da hanyar samun bashi eh mu ba mu nema ba saboda mun san shi saboda in taimako ne a amsa da hannu biyu me in bashi ne bin masu bin nema ba mun san an muka nema mun samu me amma abin da ya sa bin masu in aka ce yi za a yi ai kaga kowa ne za a ba kai ba ka ce ba ka a ba wani a ba wani to in an ba kowa ba kowa ba ne zai maida to kaga in ba a maida ba dai matsala halau gidanmu za ta so kenan ko ba kai ba ne in ya shahi gidan ku aika na ciki yanzu in wata matsala ta samu aka ce a gidan shagwal ko ba ni ba ne abin hadda ni a ciki kenan ni ya shawa tunda in daɗi ne ina can in wuya ce ina can kenan ai kaga hadda ni a ciki eh muna neman taimako dai to kamar yanzu ganin abin ku ya bunƙasa kuna buƙatar a muku wata kasuwa a gina muku wata kasuwa tunda dai yanzu a kan titina kuke zamani. bon abin da ya sa bin ma son kasuwa kuma muna son kasuwa abu guda ne yanzu in kasuwa ce aka yi ta za a yi sai an ɗauki hayatta kenan ka gani halau bai yi ba dai me amma nan inda muke lafilifar duka titin wani gida ku ne zaka kilga wanda ba 'yan jagwal ba suka saye su kowa da nashi kenan ka yi mangaza ka yi shaguna a nan kake bakin ka in ta zo ta ka takarda in ba a zo ba aka biya su zo su lilike shaguna kowa eh kowa ya je fowa ya biya ta zo ta bude mishi ana yin wannan abdulmajid eh, mun ga kamar wasu sana'o'i na maza yanzu sun zo sun girku a gindin wannan sana'o'i na jagwal kamar me za a iya cewa game da wannan yin. ya eh, lalle eh, kamar yadda muka faɗi a yanzu kamar a cikin matakin da suke sana'a ta jagwal akwai wanda suke harkar mebel kenan kamar a sayi tsahin mebel kamar a cikin mata wasu za su kawo mebel nasu na ɗaki sake na zamani to irin wannan kamar tsaye mabirkin aka saye su kenan akan bada su ga kafinta kenan ya zo kenan ya zo ya gyara su mhm. a goge su a gyara su a masu sabon fanti to mhm. sai kenan an samu kenan wasu mataki kamar na eh, ƙauye mhm. sun zo sana sayan su tunda kamar abin da ya wuce ga matar birni to shi ga macen ƙauye shi kuma sabo ne shi kuma zamani ne ga macen ƙauye to ka kenan wannan sana'a ta kafinta ita ma kenan kadiba a yanzu da masu yin salon kenan suna nan yanzu sun liku tare da yan jagwal su suna ƙara samun karuwa mm. tana duka mun ga wannan gaba ke da mm. hajja umma shin sana'ar shagwal tana kawo cikas kan rayuwar al'arami eh tana kawo cikas babban cikas kin da zata kawo kaga wata a nan dalilin wannan ne zata ta samu a mata abokin zama tunda in ba ta zama a gida kullum miji in ya zo in batarni tana can gidan yan shagon ta zai a shi ya gaci da haka nan yana son wanda za ta kula da in ya zo ga akwai mace a cikin gida mm. tunda in ya yayi ya hana ta ko kuma ta samu ta tsara yanda inda ya zo zai same ta a gida ya ya ya kasa haka nan mm. to bai da wani shuwa sai ya ce to bari in ƙara armi to kaga wannan consequence ce ta daya mm. wani kuma yaranka kai ka tai tun da sahi baka san sun ɗauki leson ba sun tai makaranta ba su je ba an yi hada kakani sun ci da kyau ba su ci ba ko sun dauko magana a makwabta ba ka sani ba tarbiyya a nan tana ana, samun cikas a tarbiyyar yara wanda mamasu batta nan tare da su a frekaman mhm. tana bata lokaci a gurinsu mhm. kenan tana bata lokaci a can gurin neman kuɗi ta bar wannan aiki na farko wanda shi allah ya ɗora mata mhm. to wannan an yi negligence to kaga wannan cikas ne a cikin har ka yi masu yin jagwal a cikin rayuwar armi akwai wannan to kuma akwai ko da babu yaran akwai rishin tabbas cikin gidana na bar shi ni zan iske in babu dan tsaro babu wani makwabci na kirki shi ma matsala ce wadda tana yiwa mai gidan na in na zo tana yiwa ko shi in ma mai tahiya neman ne shi ma mun bar gida akwai insecurity wani abu yana iya faruwa to kaga wannan duk abubuwa cikas ne wanda suke iya samuwa a cikin rayuwa ta armi lalle akwai riba ana samun riba me kuma in aka duba wancan ku bangaren hallau akwai abin da za a ce kash eh, bai ba hajiya tiliya akwai cikas ga sana'ar jagwal kan rayuwa ta armi eh, akwai amma ba diya ba ce saboda in ka lura abin da ya sa tun da harko ma shagwalƙin ake ga kamar wani abu ne mai matsala saboda da ba shagwal ba ne ake shagwalgwalo ne ake menene shagwalgwalo yanzu ne aka gane aka gane dan dima da dan kabewa aka gane masu shagwal aka gane masu shagwalgwalo kuma aka gane menene ainihin shagwal da yan shagwal marin ginda suke yi menene marin ginda marin ginda kamar yanzu mata in ka ba su tallar kaya in suka je suka saida ba sa ka maka kuɗin an zama matsala ko kuma in ka ɗauki kayan an baka shi a jika goma sai ka je ka saida shi jika biyar ka yi sha'aninka in wancan ya kawo nashi in ka je ka saida ya ka mai ma wancan shi ne sa da kwari shagwalkin kama haka yake ka ba wani dan jagwal ya cinye maka kaya ha ake mishi takon jagwal eh, jagwal mugun ciniki hana mai kuɗi ka bada bashi sai ɗari ka saida hamsin yan jagwal mutanen Allah yo ba kenan ba haka ne ka ɗauki kayan dimil ka kai ka sai da san kimil to yanzu sai fasa yanzu kuma abin ya yi kiri-kiri wanda ba 'yan cikulkin ba ne 'yan marin ginda suna nan wanda zai su ɗauko bashin gado matala waye su saida su je su biya wancan mata 'yan rikici kaga su ba a gidan jagwal ba suke a cikin gida suke a cikin gari wata mace an kai karanta ma mijinta zai shi kenan ku ke 'yan jagwal da kika hutu in ta ɗan mo ɗaya zawara ce ɗaya mazan su sun mutu an san kana yi a gidanku da yan uwanka ɗaya mai arme ke da zaki hutu mijinki da uzuni sai saboda jagwal bai yayi a boye duk yanda za a yi in ka tsira shi ma ya buɗe saboda wani ba sani ba zai sallama zai ce akwai kaza ko a bani kaza kenan ai bai yayi a boye kasuwa ba ta yi ba a boye kenan wannan ni nike ga shine yan matsalar shi ta wari na biyu kuma kamar yadda hajiya ta ce ba a zama a gida a wuni sai na ga wannan ai in dai din mata ne in dai ba manjimil jimil ba ce in dai ma'aikaciya ce wata in sai mana take a dashi yan proje ina suke gwara ke komin dare gida zaki yan shagwal ta hi wata macen ma'aikaciya garanti saboda ita komin dare tanta ce a gidanta za ta kwa masu aikin proje dai sai mana suke a dashi me amma da ke aikin gwamnati ne ai ba a kalle su ba mu ma abin da ya sa aka kalle mu saboda wannan rayuwar ta hwari shine aka bata shagwal sunan shi me amma yanzu da aka ga avantage kin shi aka ga riba shi ni na ga wuccan ta yi a rive ni ma zuwa zan na ga wuccan ta yi a rive ni ma zuwa zan da mun kai mu ishirin ba a hiba kilga mu tunda ni na shekar wajen ishirin da shida a wannan wurin kaga ku ai ba yau bane kenan yanzu kuma kaga mun kai mu ɗari biyu in babu ci gaba ba a zawa to kenan wannan matsalar ba a yan jagwal ba ce a duka mata ce in matan likita ce aikin likita ke wuni zaki tun da sai dare ki kwana biki zo ba gidanki me ya shagula ai gidanta za ta ko kiranta za a yi da aikin kanta ne take ele independent ba irin na ina aiki bane ban ni da dama kan kan babba ya zo ya gaban nana a da an kira ki ma ko za ki gidanki ko kuma lokacin da take so he ki tashi ki koma lokacin da kika ga dama ziki huto amma aikin gwamnati kake ko ni yar gare ka ba a shagwal da zata huta sizar ko sattar ta bar gidanta ayu haka ne kum e mana très bien ka gani kenan mu mai wasu matan ma ma'aikata garanti mi su a wannan kakin ba yan jigwal ne suke da matsala kula gida har ma'aikata ma to kama yanzu wasu irin tarnaki kuke ci cin karo da su a bisa kan harkar kasuwancin jagwal bon yanzu dai mu ban mu da tarnaki ban mu da wannan matsala mm. eh wannan ai a kowace kasuwa samun ta ake ba sai a jagwal ba mm. a kowane ko dan kanti ko dan cikin kasuwa a je a sayi kayan shi ai ko ina ma an ka kasa kasuwa ko ga galas kake saida ta ni in yazo sha biya biya ba ai haka ne ba ka in yi canji baya mai doba kaga ai an ci ba a biya ba wannan a kowace kasuwa ta duniya akwai wannan a ci a kibiya biya abdulmashid kamar wasu irin matsaloli sana'ar jawar take iya kawa kan tarbiya sirtu na yara to lalle ka san ishi magana tarbiya ta yara kamar magana ce ta lokaci mm. ba da isasshen lokaci ga tarbiyya kamar yadda su da kansu suka hudi a yanzu kenan zamanto kamar babu kulawa ga yara tunda ita tarbiyya sai kana sa ido kan yaran kana gani me yake yi to kaga shi kuma kenan zamanto kenan baka da lokaci na diyanka eh kaga kenan kenan za a samu kenan kamar matsala mushkila wajen kamar eh, ba yara tarbiyya kyakkyawa a cikin gida to dole kenan kamar ko da ana sana'a jakwal kenan kamar a samu lokaci za a ringa ba yara kulawa kan tarbiyyarsu kuma da za a yi na hudi ita magana tarbiyya ko da ke ita ba sai sana'a ce ba ma kana iya samun mace ma a gida wadda take zama cikin gida amma kuma ita ba sai tarbiyya mai sakaci kenan magana tarbiyya ba ta alaka sosai nake gani kamar da sana'a ta mace kana iya samun kaga yanzu kamar misali ita yanzu hajjiya tilli yanzu kaga ta faɗi misalin ta yanzu kaga cikin sana'ar jagwal ta samu ta biyan ɗiyanta karatu kuma ga su kuma sun yi arabi alhamdulillah to kaga wannan kaga ai duk iya cikin tarbiyya mai kyau ka gani kuma kana samun mace a gida ko daga shi tana zaune a gida gaban mijinta amma kuma ɗiyarsa lalace kenan ita tarbiyya kulawa ce ba da lokaci ko da zamanto lokaci ne kankane amma a ba ta lokaci ga wannan yara a ringa kula da su eh, kuma tarbiyya ai akwai eh, wannan ma ce mashi wurare ne ba da tarbiyya banda a gida ka ba da tarbiyya akwai akwai makarantu na karatun alkur'ani shi ma tarbiyya ce ake badawa kenan zan kana shakku da kake dan kullum malami ana mushi karatun alkur'ani aka kake ka bashi tarbiyya ka kai ɗanka sa alakwali yana koyon sana'a nan ma tarbiyya ce kana sana'a jagwal sai kai ɗanka ka sa kenan kamar alal misali ko ya bar lakwal sai ka je kasashe kamar wato wani koyon tela ko koyon wani kafinta shi ma da tarbiyya ce to kake nan wannan kulawar shi ne aka so a baya shi ne magana tarbiyyar amma dan wani ke ga kamar babu wata cike eh, eh, takamaimiyar alaka tsakanin sana'ar jagwal da tarbiyya a yadda nake gani kuwa akwai kamar yan jagwal da suke sayo su cikin kasuwancin jagwal akwai mai amman ba duka ba karar ne akwai ɗaiɗaya ne saboda lafilifar duka yankowa lakwal suke kenan wanda suke nan ne suke yi amma su ma ɗaya ɗaya ba duka ba tambaya ta karshe hajiya umma zan fara da ku yaya za a inganta sana'ar jagwal don kawo gudunmuwa sosai ga ci gaban jiha to eh, su wannan mata suna da bukata tsari su tsara kansu Kamai a wani gungu wanda yana da takardu wanda shaidai gwamnati ta san da shi ko gunduma ta san da shi ta san da wannan gungu tunda ba karamin abu ne kusan mace 200 a ce ko suna zamna haka nan kamar karazi ba ne zan ce mana tunda babu eh babu jagora babu takardar cewa in an tashi wani masu hannu da shuni sun zo suna son su taimaka ma mata masu kokari to babu takardai ga shi ma mata ne wanda muna da tsari mm. tunda ita wannan partner bai iya zuwa guda guda guda kama muku mm. a'a sai kun yi gungu sai kun yi takardu wanda lalle an san da ku wannan shine abu na farko da za su mm. sannan na biyu ya kamata a yi ba su horo horo na koyon a koyar jahilci su iya rubutu su iya karantawa in mace ta iya rubutu ta iya karantawa da kanta deja a cikin kasuwanci da take yi an samu ci gaba kuma da kama abun zamani wannan eh, tallama da ake harka salula yanzu akwai tallar da yawa da ake cikin salula sai ka gani a cikin statukin mace kaza kaza ta gwalgwado abubuwan da take saida kawai ina da limaran ta tiliya na ga kaza a wanga kinki ina su nawa ne kenan kaga an rage wahala ba sai mata sun dauka akai ba suna yawo gida gida to wannan ma ya kamata a koya musu shi eh, wannan abubuwan kuma da zamantakewa via associative ya kamata a koya musu kaka ake zama cikin jama'a menene ya kamata a yi na ci gaba in akwai kamar rashin zituwa yaya ne ya kamata a yi a wargaje wannan abin a komo a ta a to wannan ya kamata a musu wannan don sai su samu su zama abin ya ƙara bunƙasa sosai tunda kaga yanzu banda su matan ma na ga kamar maza ma da suka ga abin yana kawo riba duk sun kawo sun ɗanyi kankantunan sun lilliku da matan kaga inda ko ba a samun karuwa da ba sa zuwa a sun gaskiya yanzu na gaba za sun fara yin kantuna a jan na ku tilliya ajiya tilliya kamar yaya za a inganta sana'ar jagwal don kawo gudunmuwa sosai kan ci gaban jiha kamar yadda hajiya ta haɗe hakanan ne dole sai an yi gungun sai an yi wannan gurfa maƙin mun yi shi mai amman manya ba su sani ba kenan in ƙasa ba ta sani ba an yi a banza eh mana kenan ya kamata a ce ƙasa ta sani mu suwa ne mun yi shi a lokaci kaza mu kaza ne mu kaza ne da komi da komin shi in aka yi ga tsarin ga abin da muke so ga yanda ake so ƙasa ta sani kaga a cikin mutanen ai akwai masu nif kenan ko ya kamata a ce komi da komi ni ina da shi ba tsaya ba ma zan yi zana diya ma akwai masu shi kan mazan kan mata kenan ka gani ai in aka samu aka yi gwamnati ta san da haka duk wani abin ya zo mana da sauki enjin da muke hwaɗi in ta san da mu in ta tashi taimaka ai taimaka za ta yi gwamnatin da muke hwaɗi in ta san da mu ai in aka tashi taimaka za a yi yanzu for example kaga ai kira ku yi inda kamar ma bin mu da gurfin gurfaman kin ya ne ma za a yi a samu wata president a samu wata SJ wani waye dalilin haka ne ma yasa yanzu yan meri da suka zo nema suka zo neman mu ni suka kiraya ni kuma ina niya ne suka ce a mun sha an ce ke ce president na ce a ba ni bace ni maga takarda ce suka ce daidai kenan muna neman ki yanzu ki zo meri na ce a'a ina niya ne suka ce to ba mu lamba president na basu to kenan da abin mu da wannan gunguma ya za a yi ma su samu lambobin mu su neme mu ba su san ba wanda za su kiraya to kenan ya kamata a ce muna son ci gaban abin a ce an yi wannan abin da an tashi wani shine kaza wani shine kaza an san inda za a yana da kyau kuma zan can makarantu hallau da ta yi ya kamata a yi shi amma shi in za a yi shi sai dai a yi shi rana ɗaya farsimen kuma ya zamana a samu guri hallau a nan gidan shakwal a yi shi saboda kin ga akwai makaranta ta sahi da ake zuwa a nan kohol gidan maryama sani akwai makaranta da sahi kayan a zo wittar ake shigar ta kenan in aka shiga makaranta daga nan an taso ya a fantsamo gidan shakwai in mutum koma zai yi gidan shi daga makaranta in ya tashi sai ya koma me so ya zo wanda kuma ya da ko mishi ko kuma yana da wanda zai mai in ya gada ma daga nan he yi gaba ka gani ainihin ma ci gaba ne to kenan aka samu makaranta wannan gurin koyarwa ma na boko na jahilci in aka samu wurin kamar a nan gidan shawal kenan abun baya musu ba wuya amma aka ce ba a nan ba za a yi wani bayashe ba wani in ya wani bai zuwa abdulmajid da za mu karkare da ku tambaya iri ɗaya ce ya za a inganta sana'ar jagwar don kawo gudunmuwa sosai kan ci gaban jiha to ina ga duka sun baka amsa dangance da wannan tambaya kamar yadda suka faɗi kawai suna buƙatar kamar a yi takardar aihuwa ta ƙungiya suna yanzu ai da na fahimta suna da buro amma abin da basu da shi shine kamar takarda aihuwa ta kungiya kenan to wannan takardun su ne kamata kenan su yi a yanzu kuma sannan aka yi su a wallafa su din da ya dace a kai su a kai su eh aka takarun wannan suka baki daya tunda nake ga kamar in suka yi wannan kungiya zai ka masa sauki da samun abokan hulɗa yanzu alal misali tunda kaga in ka doka yanzu yau a fannin gwamnati ma ana eh, ana ba mata kamar wani eh, mahimmanci eh, dangance da tsarin siyasar ƙasa to kayan yau in suka yi wannan kungiyar suka yi takardu yau ne ke ganin ko wani awo ne na aduwan da sai a ce a wannan kenan in shagwalle kenan abinda ake almisali ake awon shi a kaza kenan kenan ana iya musu kamar ma'aikace mishi ragi akan shi wata rai miza kan shi kuwa to ka duk wani rashin kungiyar ne ka haka nan sannan kuma eh, akwai buƙatar hallo kuma su samu horo bisa kan aikin na'urorin zamani yanzu kamar in ka ɗauka ga wannan misalin wannan a fare android ba sani ba ko tsakanin sanar group whatsapp mm. na sanar marshe jagwal mm. kaga wannan kamar group na whatsapp wannan marshe jagwal mm. kaga shi ma wani kenan akwai shi ma iya da kyau amma kaga suka karho hashi tsakanin su kenan wani lokaci kenan a nan za a ringa kamar tallar wani abu wani ya gani ko kuma akwai wani sabon labari wanda wani bai da labari a nan za a watsa shi tunda yawa wannan abu ne wanda a zamani yake tafiya tare da shi kuwa dole ne a wani abun an za a yi shi kuma gani ko mutane ka so kaya a wurin su ko Najeriya ko kamar ta faɗi ko zuwa mali ko zuwa kwatano eh, eh, eh, ko lome kenan gaga kenan su ma suna sa su cikin wani gurkin nasu kenan za a dinga musu tallar kayayyaki ga baki daya za su gani kuma su kare da su kuma halu kuma kowa ya kare ga baki daya nan mun kawo karshen wannan muhawara ta mu ta studio kalangu abinda za a iya rigiya shine a wajen yan jagwal ana samun kowane irin kaya musamman ma abin da ya danganci bangaren aure ana samun kaya sabi da kaya gwanjo cikin yan jagwal akwai kowane nau'i na mata sannan kasuwancin mata a nan da magaram ya karbu ga al'umma domin ya ɗauko tushe ne daga matar annabi wato khadija dalilin ma kai da kai shine yake saka mata cikin shiga jagwal kuma gudunmuwar da suke kawo kan ci gaban jiha yana da yawa sosai amma suna cin karo da wasu matsaloli domin inganta jagwal a nan da magaram matan suna buƙatar su yi tsari musamman masu kirkira gungu tare da takarar haifar wannan gungu sannan da yada shi a ko'ina inda ya dace mun tattauna da da hajjia tiliya magatakarda ce ta 'yan jagwal na nan da magaram sannan da hajjia umma abani alfarar hura mai gogwar mayakan yanci na mata da yara sannan da dr usani abdulmajidu masani kan zamantakewa malami a makarantar asibiti da jiya ni da na jagoranci wannan shiri sunana mustapha mamansani wakili ne na studio kalangu a damagaram mun gode sai wani jiko